أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufin sa da ikon ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta talata goma sha biyu a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da ɗari 1444 wanda ya daidai da biyar a watan biyar na miladiya ta 2020 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin suratu Ali Imran yau za mu tashi a kan aya ta ɗari da arba'in da biyar kasancewar jiya ba mu ƙarasa fassarar ta ba lokaci yayi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين نعم يقول الحق تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وبنجي تبارك وتعالى تكون آية ta ɗari da arba'in da biyar ta ƙunshi haƙiƙa guda biyu haƙiƙa ta farko ko gaskiya ta farko haƙiƙa ta farko cewa mutuwar mutum ko ɗan adam kowane mutum wannan mutuwa ba ta faruwa ga duk wanda ya mutu illa ala lahi sai a bisa izinin Allah illa ala lahi khalikihi wa maliki fala a hadin biduni lahi ta'ala bi bizalik cewa babu wani mutum wanda zai mutu cikin mutane ko cikin adam ko cikin halittu face mutuwarsa tana da tawakkufi da samun izini ko umarni daga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya yi izini ma'ana kwanan wannan mutum ko ajalinsa ya yi abin da aka rubuta masa a littafi domin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin wannan rai ba wani kuma rai wanda zai mutu face sai da sanin Allah mala'ikan mutuwa ba zai zo ɗauki rai ko ruhi na mutum ko na ɗan adam ba sai ya samu izini daga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wato lokacin da aka yi masa izini ya zo ya ɗauki wato wannan rai ta wanda kwanansa ya ƙare wannan shine abu na farko hakika ta farko da ya kamata a sani abu na biyu shine cewa kowane mutum kowane da ya mutu ko lokacinsa ya yi tabbas cewa wato lokacinsa ne ya yi ba zai taɓa ƙara awa ɗaya ko minti ɗaya ba kai ko sakan ɗaya cewa ubangiji ya ce kitaban mu'ajjala ma'ana wannan mutuwa ko ƙarar kwana cewa littafi ne allah maɗaukakin sarki ya rubuta ya ƙaddara ranar da wannan mutum zai bar duniya allah ya ƙaddara shi a kitabul makadir allah ya rubuta wannan alauhul mahfuz cewa wannan wato rubutu yana nan ubangiji ya tabbatar tun kafin wato mutuwar ta zo ga wannan ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddara cewa ba zai mutu ba sai kwanansa ya kare wannan ita ce hakikar da ya kamata kowa ya sani ubangiji ya ce wa ma kana linafsin eh, an ta muta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala abu na biyu cewa duk wanda ya shiga yaƙi da sunan Allah to in ya kasance ma'ana yana neman wato sakamako amma na duniya ko yana neman abin duniya don duniya kadai to ya sani wato niyyarsa ko bukatarsa domin aya za ta nuna kamar zargi ga waɗanda suke kan wannan dutse na jabal ruma wanda suke ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin jubair wanda suka ce gashi ana tattara ganima a sauka a tattara ganima da su ubangiji subhanahu wata'ala su ne sai yake cewa dangane da waɗannan cewa duk wanda yake duk ainihin wato man yurid sawabar duniya wanda neman nufinsa da fita yaƙi neman sakamakon duniya yake yi ko neman duniya yake ko neman abin duniya yake yi to ya sani wato ita abin duniyan nan wato fa'in Allah sawabin duniya sakamakon duniya yana wajen Allah Allah kuma zai bashi abin da ya kaddara masa a lauhul mahfuz wanda Allah ya rubuta rabansa da kasansa da cinsa da shansa ta abin da zai mallaka ba zai mallaki sama da abin da Allah bai kaddara masa ba ba zai mallaki sama da abin da Allah subhanahu wa ta'ala wato bai kaddara masa ba sai abin da Allah ya kaddara masa sannan kuma tun da dan duniya ya in manufarsa duniya ne wato ya sani cewa wato ba shi da rabo wato a lahira kenan in ya samu rabon na duniya dama ya same shi gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa in kuma yana neman sawabul akhira cewa sakamakonsa lahira yake nufi da wannan aiki nasa ko da wannan jihadi nasa Allah yake nufi ladan Allah yake nema Allah ya bashi wannan kuma ba zai hana Allah ya bashi abin da ya rubuta masa ya kaddara masa a duniya ba kuma ya ba shi sakamakon lahira shine aljanna na ni'ima madawwamiya ita ce gidan aljanna shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa anan annallaha sayajzi shakiri lalle Allah maɗaukakin sarki zai sakanta wa masu godiya wanda suka gode wa Allah kuma suka bi umarnin Allah wannan Allah zai saka musu bimala ainu ra'ad wala uzunin sami'at wala khatara ala kalbi bashar Allah zai musu sakayya da abin da ido bai taba gani ba na ni'ima da falala da arziki da garabasa zai musu sakayya da abin da a jin kunnensu ba su taba jin falala ko ni'ima ko garabasa irin wannan ba a tunanin mutum na zuciya duk yadda kai tunanin aljanna da ni'imar da take cikinta a zuciyarka abin da yake ciki ya fi wannan duk ya fi tunaninka ya fi a duniya kuma ba taɓa gani ko ji ba duk abin da ka gani na kayan alatu ko kayan ƙawa ko abin birgewa ko jin daɗi bai kai na aljanna ba duk wani abu da baggan shi ba ka ji labarinsa na kayan ƙawa ko na jin daɗi ko birgewa ko morewa to ainihin wato bai kai na aljanna ba a duk abin da kai tunani na birgewa ko jin daɗi a cikin zuciyarka wato na aljanna ya fi wannan cewa wanda nufinsu neman lahira nufinsu aljanna Allah zai ba su kuma ainihin Allah ba zai tauye musu <clears throat> rabansu na duniya ba za su samu duniyar abin da Allah ya kaddara musu kuma sannan su samu lahirar a maimakin wato a ce duniyar kawai wato ka nema ko kuma duniyar kawai wato kake so cewa ita duniya wato ubangiji subhanahu wata ba laifi ba ne ka nemi duniya amma ka neme ta kada neman duniyar nan ya zama zai jawo maka fadawa cikin haram in ta wannan hanyar za ka nemi duniya to ya zama neman duniyar a wajenka neman duniya ne ta hanyar laifi za ka nemi duniya amma ta hanyar da kake neman duniya hanya ce ta haramun to wannan laifi ne Allah bai yadda da wannan ba sannan kuma kana neman duniya ko da ba ta hanyar haramun ba amma za ta hana ka aikata wajibi wannan ma neman duniya ya zama haramun sai neman duniya ya zama ba na haramun ba wanda Allah ya halatta sannan bai hana ka aikata abin da wato yake wajibi ba wanda Allah ya wajabta maka to wannan bai zama laifi ba in neman duniya zama haka sannan kuma ita duniyar nan ko ka nema ko karka nema abin da Allah ya kaddara maka shi zaka samu Allah ya ce man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sai ce wa man arada al-akhirata alaha sa'a laha wa huwa mu'min fa'ula ika kana sa'yuhum mashkura ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace man kana yuridu al-ajila wanda yake shi manufarsa bukatarsa gorinsa abinda yake so al'ajila mai gaggawa cewa ita ce duniya tan da nan take karewa duniyar nan farkonta da faruwarta yadda Allah ya farar da ita tana da ƙarshe tana da geji sannan kai ɗan adam a cikinta kamar yadda kake da farkon zuwa ranar haihuwa kana da ranar da za zaka batta ranar mutuwa kaga shi yasa Allah ya kira ta ajila mai gaggawa Allah ya ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna zaba kuna so kuna sha'awar rayuwar duniya da jin daɗi da morewa da rayuwa taka don shi taka raushi taka raɓa? Allah ya ce wal akhiratu amma lahira khairun ita tafi alkhairi ita tafi jin daɗi ita tafi ni'ima ita tafi garaɓasa ita tafi rayuwa taka don shi taka raushi taka raɓa, kuma ita ce ni'imar ta madawwamiya sannan babu mutuwa babu tsufa babu ciwo babu tashin hankali hankali sannan babu jin magana wacce za ta ɓata rai Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima shi gidan aljanna ba za ka ji wato lago ba ba za ka ji yashashiyar magana ba ba kamar irin nan gidan duniya ba kana zaune ka wayi gari kana zaune kila ka kunna rediyo ko talbijin ko ka ɗau jarida ko ka ɗauki wata kafar yada labaru kana dubayen sai ka ga wani labari da ya tayan maka da hankali ya dogon zuma maka wato rayuwa ka ji ba daɗi da jin wannan labari da ka ji ta kafar yada labaru ne ko ka gani ta talbijin ne ko ka karanta a jarida ko kuma karanta wato a kafar sada zumunta ta wato yanar gizo wani ya sa wani abu wanda ba za ka so ka ji shi ba wanda yake ko daidai ne ko ba daidai ba ne amma ita aljanna Allah ce la yasma'una fiha lagwan yan aljanna ba za su ji irin wannan yashashiyar magana ba ta tashin hankali don ba ta ba inda za ta zo musu ba za su ji abin da yake sharri ba ko rashin jin daɗi ko abin da zai tayar da hankali kaga ashe duniya lahirar ita ce wato rayuwa ta ni'ima ta tabbas ta haƙiƙa wadda ba ta gushewa ainihin wato babu mutuwa babu tsufa babu takaici babu baƙin ciki sai Allah maɗaukakin sarki a waccan aya da ya ce man kana yuridul ajila wanda yake son mai gaggawa mai zuwa ta wuce ko daɗin ya wuce ya bakka kana duniyar abin da ka samu na daɗin ko kai ka wuce ka bashi wato in mulki ne aka sa maka wata rana ko lokaci komi aka daɗe ranar sai ta zo ko lokacin ya zo sai ka bashi in ba a sa maka rana ko lokaci ba mulki ne wanda za a ce irin na gargajiya ko ba shi da rana ko ba shi da time sai ka ga wata rana ainihin wato mutuwa ta zo ko rashin lafiya ta zo yadda ba za ka iya gudanar da komai ba akan wannan harkar mulki sai dai wani na bayan ka ya gudanar bare kuma in mutuwa ta zo an tafi gaba ɗaya in kuma tenuwa ce ta ƙare an sauka Allah ya ce man kana yuridul ajila wanda yake son wannan mai gaggawa Allah ya ce ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa a cikin ta a cikin wannan duniya amma me za a bashi abin da yake so sai Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma na sha'u abinda muka yi nufin bashi ba shi abinda yake so ba abinda Allah ya kaddara ya nufin bashi cewa ko da bai yi gaggawa ba bai nema ta haramun ba shi ɗin nan shi Allah zai bashi ya kaddara masa wannan Allah ya ce ajjalna lahufi ha. ma na sha'u abinda muka ga dama liman nurid ga wanda muka ga damar bewa mutum nawa ne a duniya ya rayu a duniya duk sanda za a tsaya zaɓe zai tsaya yi takarar shugaban ƙasa ko yi takarar gwamna amma har ya gama ya mutu bai taba ci ba ba a taɓa zaɓensa ba domin Allah bai ƙaddara zai ci zaɓen ba ko zai zama gwamnan ko zai zama shugaban ƙasa mutum nawa ne kila bai yi takarar ba bai tsaya gamnan ba ko shugaban ƙasa ko kuma yana abin nan ko yana kurkuku ma a fitar da shi a bashi shugaban ƙasa don da Allah ya riga ya rubuta ya ƙaddara masa ya ce ajjalna lahu fiha sai ce ma na sha'u abinda muka ga dama liman nuridu ga wanda kuma muka so mu bewa wanda kuma Allah bai ga damar bashi ba ya yi ta nema ya tafa gamniya ya yi ta tsayawa takara har ya mutu har ya tafi kabari bai taba ci ba bai taba samu ba saboda mi Allah bai rubuta zai yi ba Allah bai rubuta zai wannan mulki ba ko dukiya ce Allah bai rubuta zai yi ta ba haka zai gama ya wuce haka zai gama ya wuce cewa to in Allah ya bashi ya nema ta hanyar haramun Allah ya bashi ta hanyar da bata dace ba dama Allah kaddara zai bashi yana ga cewa ko yayi tsafi ko yayi shirka ko ya saba wa Allah ko ya zubar da jinin waɗansu bayin Allah ko an cire idanun waɗansu bayin Allah ko an kashe wasu jirajirai a yayi kuma Allah ya kaddara zai ko bai wannan shirka ba bai wannan bannar ba amma yayi yana ganin cewa wannan da bannar da yi ko rawukan da aka kashe ko ta'addancin da aka yi ko ayyukan ashen da aka yi ko tsafin wato da aka yi shi ya bashi Allah maɗaukakin sarki ya ce sun na lahu jahannama sannan me sai mu sa masa makomarsa ta zama mai jahannama ya sulaha ya ƙonu a cikinta mazmuman yana abin zargi marhuran mai kasancewa zama a cikinta lokacin da babu iyaka tun da ko ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala babu kuma lokacin fita ya yi shirka ya yi mulkin ya mutu akan shirka ya ƙare a wutar jahannama cewa ya yi mulkin ko bai yi ba Matuƙar ya yi shirka ko ya kauce in Allah ya ƙaddara bashi ko ba shirkar ko ba matsafan ko ba masu tsafin ko ba masu wato wanda za su shirya masa irin abubuwan da za a shirya masa na rashin imani ko rashin tausayi ko na rashin abin nan abin ne bakaken jakuna gabas da gari abin da ainihin fararen jakuna yamma da gari abin na birre abin na awaki a samu idan mutane da a yi a gama in Allah ya kaddara zai bashi ba ta wannan ya bashi ya kaddara masa an jarrabe shi da bashi wannan ya yi ya gama bai mutu ba ko yana kai ya mutu ko kuma sai ya yi ya gama ya san dai kullum kwana karewa yake in tenuwa ce kwananta karewa yake yi in shi ne kansa kwanansa karewa yake duniyar ita kanta kwanan ta karewa yake kuma da abin da Allah ya kaddara za ka ga mafi kusa da kai wanda Allah yake kaddara shi don shi ne fa'alu lima yurid shi ya isa ya wannan kai baka isa ka wannan ba ka kaddara ka kalli jiya sai ka ga jiya ta wuce da za a ce dawo da jiya baka isa ka da da ita ba yau ga ka kana cikinta ka ce gaggawa zuwan gobe kake baka isa ka kau da yau a yanzu ba ka kawo gobe haka gobe kuma za ta zo baka san yanda za ta zo ba baka san sanda za ta zo ba baka san lokaci sai ta zo kai baka isa ka ce kana gaggawa wani abu ne za ka yi gobe goban nan hours ɗin da suka rage a cikin 24 hours an ɗauki foɗin sauran 20 bari ka jawo 20 nan ka da gaggawa don gobe ta zo baka isa kai wannan ba baya hannunka yana hannun fa'alun lima yurid to shine ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to wa man arada al-akhirata wanda shi kuma sakamakon lahira yake nema aljanna yake nema gafarar ubangiji yake nema rahamar ubangiji yake nema shi ma sai Allah ya gaya masa hanyar da ake samunta ya ce wasa alaha sa'ayaha wasa alaha ya yi mata aiki sa'ayaha aiki irin nata ita lahira ba da kowane aiki ake nemanta ba sai da aikin da Allah ya ce a neme ta sai da aikin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a nemi lahira ba kai ne a matsayinka na malam ko na alaramma ko na wani ko na wani ka kirkiro wa kanka wata ibada da za ka ce da ita za ka aljanna ibadan nan tunda mai bada aljannan nan shine Allah kuma shi ya ce a bauta masa kuma sai ya faɗi hanyar aljanna ya ce wa man aradal akhira wanda yake son gidan lahira wasa alaha yi wa wannan gidan lahira sa'ayaha aiki irin nata ba aikin da yake ainihin ba irin nata ba Allah ya ce to fa ulaika kana sa'ihum mashkura wannan aikin su ya kasance abun godiya Allah zai karɓi aikin su ya gode musu ya yi musu sakayya shine anan ubangiji subhanahu ta'ala ya ce man yurid sawabad dunya min minha wa man yurid sawabal akhirati min minha kowanne sai abinda Allah ya kaddara masa wato musamman na duniya dinnan amma ita lahira ba a rufe ba duk wanda ya nema saɓanin duniya kana iya neman duniyar kamar yadda ya gabata ka nemi mulki ko ka nemi dukiya ko ka nemi kaza Allah bai kaddara maka ba ba za ka samu ba amma ita lahira ba za ka rasa ta ba sai matukar in ba kai mata aiki irin nata ba to shine ba za ka samu ba shi yasa ce wa man arada al-akhirata sai yace wasa alaha sa'iha can farko kaga da yace man kana yuridu al-ajilata sai yace ajjalna lahu sai mu gaggauta masa fiha a cikin duniya sai yace ma na sha'u abinda muka ga damar bashi shi zamu bashi la ma ya sha'u ba shi abinda yake so ba shi abinda yake so dukiya yake so ko mulki Allah bai rubuta zai bashi ba sai ya wahala ya tafa gamniya ya daki nan ya daki har ya faɗi ya gama rayuwarsa Allah bai bashi wani tunda Allah bai kaddara masa wannan ba in Allah kuma ya kaddara masa sai ya samu amma ita lahira Allah ce man arada al-akhirata sai ce wasa'alaha ya mata aiki sa'ayaha wai maimaita aikin irin nata wasa'alaha sa'ayaha Yi mata aiki irin aikin da ake neman lahira shine ta Allah da bauta da kuma biyayya da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yin ibada kamar yadda Allah ya aiko manzon su sallallahu alaihi wasallam ka ta Allah da ibada baka shirka sannan ka bi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da yadda za a bi Allah a bauta wa Allah a san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa sannan a bauta masa a kira Allah da sunayen da ya kira kansa ko manzansa ya kira shi da shi a sifanta shi da sifar da ya sifanta kansa kada a sifanta shi da wata sifa ko a kamai ai kamanceceniya da sifarsa da ta wani dan adam ko na halitta ayi wa Allah irin wannan sani a mataki na aqida mataki na tauhidi shine Allah madaukakin sarki yace to irin wannan wanda waɗanda suka yi irin wannan Allah ya ce fa'ula'ika kana sa'ihum mashkura anan kuma Allah ya ce wasa na shakirina za mu sakawa masu nuna godiya da kyawawan ayyuka da bin umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya da muka karanta sai muka fahimci abu ɗaya ko abu guda biyu abu na farko cewa sakamakon ayyuka ayyukan masu aiki yana da dangantaka da kyakkyawan niyyar su. ko munin niyya munin niyya idan aiki ya zama mummuna niyya ta zama eh, kyakkyawa to munin aikin kan niyyar ba zai inganta shi ba haka idan aiki ya zama wato eh, mummuna amma niyya ta zama kyakkyawa shi ma wannan kyan niyyar ba zai inganta aikin ba misali ɓarawo ne ya ce bai taɓa sata ba a rayuwarsa gashi yunwa ta kama shi ya rasa yacce zai yi ya rasa ba abin yi ba yanda zai yi amma ga wani abinci ko ga wani biredi zai iya sata ya faki idan mai shi ko masu shi ko ba kowa ya ɗauka ya ci saboda yana jin yunwa ce Allah ka san yunwar da nake ji a ciki na nan, Allah ba yanda zan yi Allah zan yi satan nan da kyakkyawan niyya don in ci to wannan kyautata niyyar ba za ta inganta masa aikin satar ba saboda ainihin kyan niyya to sai ya haɗu da kyan aiki Inna lazina amanu sai ce wa amilu salihati bayan imani ana buƙatan kyawawan ayyuka wannan kyan niyya wato da kyan aiki sai sun haɗu sannan sakamako ya yi kyau muka fahimci abu na biyu fadilatu shukri falalar wato godiya da asabati alal iman da falalar tsayawa a bisa imani da da'a ga Allah da manzo da bin umarninsu da nisantar hannunsu na'am وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نعم ثم قال الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما دعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ما زال السياق في الحديث عن أهد عن عن أهد عن عن أحداث قذوة أهد فذكر تعالى هنا ما هو في تمام إتابه للمؤمنين في في الآيات السابقة عن عدم سبرهم وانهزامهم وتخليهم عن نبيهم في وسط المعركة وحده حتى ناداهم إلي يا عباد الله إلي يا عباد الله فسابوا فصاب إليه رجال فقال تعالى مخبرا بما يكون عزة للمؤمنين وعبرة لهم وكأي من نبي أي وكم من نبي من الأنبياء السابقين قاتل معه جموع كثيرة من العلماء والأتقياء والصالحين الصالحين فما وهنوا أي ما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم وما, وما خدعوا له كما كما هم بعدهم أن يفعل أيها الم... كما هم بعدكم أن يفعل أيها المؤمنون فصبروا على القتال مع أنبيائهم متحملين آلام القتل والجرح فأصابهم متعملين آلام القتل والجرح فأصابهم ربهم تبارك وتعالى لذلك لأنه يحب الصابرين هل ينزل سياكين آيوي بس قشيبا suna ba mu labarin abin da ya faru a Uhudu kamar yadda muka ce wannan aya tun daga aya ta ɗaya wa izqadauta min ahlika tubawwu na makaida lilqital ayoyi guda sittin har zuwa aya ta 180 walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir waɗannan ayoyi sun sauka sai suna bayanin wannan abin da ya faru a wannan farfajiya ta Uhudu tun ranar da aka ɗauro wannan niyya da inda aka zo aka kwana da inda aka tsaya da abubuwan da suka faru da abin da ya faru a wannan fage har yanzu wannan ayoyi suna karantar da mu waɗannan abubuwa na wato yakin uhudu ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da zargin bayinsa muminai waɗanda suka yi na laifin da suka yi na wancan rashin haƙuri da kuma ainihin wato nuna karaya da barin wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallama shi kadai a farfajiyar yaƙi sai 'yan tsirarin sahabbai tare da shi kuma ga can shaidan ya ibn kumai'a yana yadawa yana cewa ya kashe annabi muhammad Shaidan yana yadawa wannan di ya karya wato zuciyar muminai fiye da dama wato akwai ciwo a tare da su na damuwar cewa abin da ya faru dinnan an ci nasara an tattara ganima yanzu an rasa ganima an rasa nasara kamar yadda ayoyin gaba za su nuna mana wannan abin takaici ne sai babban abin takaici ya taho wanda ya shafa na farkon shine ana yada cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ma an kashe shi har sai da suka ji waɗansu suka kama hanya wasu sun kama hanya sun kama gudu ba tsaya ba sun doshi madina wasu sun samu guri sun fake wasu sun zauna shi dai da hankalin mutane ya tashi an fara tunani sai a je a gaya wa abdullahi dan saluru. a je a nemi abu sufiyan a yi sulhu da shi kowa ya koma addininsa a zauna lafiya suna cikin wannan hali sun ban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan farfajiya ta yaki. tare da shi ma cewa an fasa masa kai an zuban masa haƙora yana wannan gurin har sai da suna cikin wannan hali da wato firgici da tashin hankali sai suka ji sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilayya ya ibadallah ilayya bayin Allah ku da dandanan da aka ji muryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suke kusa sai kuma suka juyo to su ne ubangiji madaukakin sarki yake ba da labari wanda zai zama wa'azi ga waɗannan muminai ya zama izina ga sauran muminai ga baki ɗaya Allah ya ce waka ayin min nabiyin ai da yawa daga cikin annabawa da yawa daga cikin annabawa waka ayin min nabi ai da yawa daga cikin annabawa waɗanda suke annabawa ne wato Allah ya aiko su ya aiko su waka ayin min kasirun min al'ambiya da yawa daga cikin wato annabawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko min al'ambiya isabiqina daga cikin annabawan wato da suke sun gabata ƙatala ma'ahu ribiyun waɗanda suke wato waɗannan annabawa su ne wato masu ɗimbin yawa malaman da suka bi shi da masu takawa da salihai sun goyi bayan annabawa da yawa sun tsaya sun yaƙi da su sanda suke yaƙi tare da annabawa suna rufa annabawa baya ana tafiya yaƙi Allah ya ce fama wahanu su ba su yi abin da kuka yi ba ba su yi rauni ba wa ma da ufu ba su karya ba wa ma zallu ba su kaskanta suna neman tunanin su ka wuya ga makiyansu ba kamar yadda yanzu ku kuke tunanin aje a nemo ibn salulu aje ya samu wato abu sufyan a daidaita a kashe wannan magana kowa ya koma kan aƙidarsa sai Allah yake gaya musu ya ku sani annaba da manzanni da yawa sun fita da jama'u da yawa na bayin Allah salihai masu takawa sun yi yaƙi amma ba su yi abin da kuka yi ba ma za'ufu ba su raunana ba ma wahanu ba su yi rauni ba wala zallu ba su kaskanta ga makiyansu ba ba su meka wuya ba su yi tunanin meka wuya wato ga makiyansu ba kamar yadda kuke son ku ya kun waɗannan muminai fasabaru alal qitali ma'a anbiya'ihim suka yi haƙuri akan wannan yaƙi tare da annabawansu mutahammilina alamil qatl wal jirh suna masu jure ciwon kisa da rauni da miyakun da suke ji da ciwon da aka yi musu da raunin da aka yi musu da tsara sukan da aka yi musu don haka sai ubangijinsu ya so su sakamakon tsayawarsu da jajircewarsu cewa ganin yanayi ya gurɓace ganin yanayi ya lalace ba su gudu suka bar annabawansu ba sai suka yi abin da Allah yake son su sai ya so su sai Allah ce wallahu yuhibbu sabirina haka Allah yana son masu juriya masu haƙuri masu jajircewa jajircewa kamar ya kawo cikin mutanen waɗannan kuma haka ya kamata a ce ku yi da abin da ya faru ya faru bai kamata a ce a samu wato wancan tunani ba na'am وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ظنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سوى أنهم باين الله da suka yaƙi tare da annabawa da yawa wanda suka gabata abinda suke faɗa wato lokacin da suke yaƙi tare da waɗannan annabawa sun fita jihadi fi sabilillahi wa ma kana qauluhum me ya faɗa su? me ya magana su ga abin da suke cewa duk inda suka samu kansu a wannan yanayi illa an qalu sai dai kaji sun ce rabbana ighfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da kurakuran da muka yi ko shishigi fi amrina cikin lamarinmu muka aikata ba daidai ba wa sabbita damana Allah ka tabbatar da digadigenmu kada mu gudu ko mu koma baya ko mu juya baya ko mu gudu ko mu ja baya cikin wannan jihadi wansurna Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai waɗanda ainihin wato sun kafircewa Allah za mu kara da su Allah ba mu nasara a kansu shi yasa hadisi ya zo na imamu muslim hadisin abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu yana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yad'u bi hadha ad-du'a allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni wa huwa du'a'un وهو دعاء تواضع منه عليه منه عليه الصلاة والسلام تواضع عظيم منه عليه منه صلى الله عليه وسلم شو وانا حديثي وانا الدعاء من زعل الله صلى الله عليه وسلم يكنيتا من زعل الله صلى الله عليه وسلم أتكلم وانا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وبنجي كياسي من قرى قرينا tare da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya sa masa isma ya kare shi daga yin kurakurai ko daga abin da wato ba daidai ba kuma koda da ya yi ɗin Allah ya ce ya gafarta masa a baya ma Liyag firale kan lahu mata kaddamamin zambika. Wata akharka wata tima ni'amata hu alika. Waya hadiyyar ka sirarta musa qima? Ubangiji tabaraka wata ala ya ce maka wannan buɗi. Mun maka wannan fatahi waɗansu ka ce fatan hudai biya. Waɗansu ce fatan maka maganganu akan malaman tafsiri. Allah ya ce mun yi maka wannan buɗi. Liyag firale kan Dan Allah ya gafar ta mata kaddamamin zambika. Abinda ya gabata daga zinibin ka wanda babu shi ma wa ma akhar da wanda zai zo a baya in ma akwai shi Allah ya yafi amma tare da haka kaga Tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar cewa ga kansa ta zama kuma koyarwa ga muminai sai manzan Allah ce Allahumma gfirli khati'ati Allah ka yafe mun kuskure na wa jahali da abin da nayi a jahilce wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya abu sai da wahayi cewa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha sai abin da ake masa wahayi wa israfi fi amri ya Allah ka yafe min abin da nayi kurakurai cikin lamarina na duniya ko na lahira wa ma anta alamu bihi minni Allah ka yafe min abin da kai ka fi sani da shi nayi shi ban ma san nayi ba wannan addu'a ce wacce take da cike da tawadu'u wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna cewa shi duk waɗannan abubuwan da yake roƙon Allah ya tsare shi ba shi da su ya, karu daga su yana yi don ya koya wa al'ummarsa kuma ya nuna tawadu'unsa da su ya ce ai shi ba zai wannan ba amma tare da haka sai Allah yake cewa ai waɗanda suke tare da annabawa cewa idan suka zo fagen yaƙi ko kuma suna cikin halin yaƙi ko cikin halin tashin hankali Allah ce maka na qauluhum magana su ba ta kasancewa su faɗi wani abu daban illa an ƙalu sai dai ka ji sun ce rabbana na na zunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu ka rufa mana asirin kurakuranmu ka yafe su ka watsar da su yi mana afuwa shine satru zunub wa israfana abinda muka yi na shishigi na israfi na kurakurai fi abrina cikin lamarinmu duniyarmu ko addininmu Allah ka yafe karka kama mu da shi wa sabbita aqdamana Allah muna buƙatar ka tabbatar da digadiganmu a wannan fili a wannan farfajiya a wannan wuri ainihin wansurna alal qaumil kafirin sannan ka ba mu taimako a bisa mutanen da suke kafir kafirai ka ba mu nasara a kansu cewa wannan shi ya kamata a ce muminai kun yi ka kun yi kamar yace magabatanku a imani suka yi tare da manzanninsu suka faɗi wannan magana mai kyau tare da cike da nuna tawalu'u da nuna ainihin wato istighasa da addu'a da neman agaji da ɗauki tare da istighfari neman gafarar zunubi babba da ƙarami da kuma mai yawa da wanda yake wato suka sani ko wanda ba sani ba wanda kar ya zame musu dalilin da ba za su ci nasarar wannan yaƙi ba don haka kuma haka ya kamata ku yi a maimakon abin da ya faru gare ku a wato a maimakon abin da ya faru gare ku na saba wancan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi abin da waɗannan rabbaniyai bayan Allah suka yi tare da annabawansu da ainihin wato wanda Allah ya turo a matsayin annabawa da manzanni gare su yayin yaƙi haka suke irin wannan addu'a su roƙi Allah gafara su roƙi Allah ya tabbatar da digadigansu a farfajiya ko a filin yaƙi kada su koma baya kada kafarsu ta rawa kada su ja baya kada su nuna maƙiya bayansu sannan su nemi nasara daga Allah a bisa maƙiyan Allah maƙiyansu ubangijinsu sai an samu su wannan addu'a tasu ya biya musu waɗannan buƙatu ya ba su kuma sakamako duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa'atahumullahu fa'atahumullahu thawabad duniya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul ubangiji subhanahu wata'ala ya ansa addu'ar waɗannan bayin Allah rabbaniyai tare da annabawansu ubangiji tabaraka wata'ala ya ce fa'atahumullahu da suka roƙi Allah sai Ubangiji ya ba su sawabin duniya sakamako na duniya shine nasara watamkin da tabbatar da digadigansu wa husna sawabil akhira ya ba su kuma kyakkyawan sakamako a lahira ita ce ridwanuhu yaddar ubangiji wadda ya tabbata gare su wannan yadda wato duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya ce radiyallahu anhum wa radu'an sun yadda da Ubangiji sakamakon kaɗaita shi da bauta ainihin da kuma bin dokokinsa Allah ya yadda da su sakamakon ɗa'asu da biyayyarsu ga Allah sannan kuma ya ba su darul muttaqi ne ya ba su gidan masu takwa ita ce jannatul abrar aljannar da Allah ya sa nagartattu managarta Allah ce fa'atahumullahu sawabad duniya sai Allah ya ba su sakamakon duniya shine ya ba su nasara ya tabbatar da diga-digansu, ya karya makiyansu suka samu ganima duk wannan shine sawabin duniya sannan wa husna sawabil akhira sannan ba su kyakkyawan sakamako kuma ainihin wato a lahira shine gidan aljanna Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa masu kyautayi don waɗannan sun kyautata sun kyautata dangantakarsu da Allah sun kyautata ayyukansu sun kyautata niyoyinsu sun kyautata jihadinsu sun kyautata biyayyarsu ga manzannin da Allah ya turo musu sakamakon haka sai Allah ya ba su wato sakamako na duniya wato da cin nasara da samun ganima sannan ya ba su sakamako na lahira da aljanna da samun yaddarsa subhanahu wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi sai muka ga wato abinda muka samu na shirya a cikinsu guda biyu ko uku ko ma fiye da haka cewa muka ga abu na farko sun nuna mana ayoyin nan sun nuna mana wato mai wato mu yi kwaɗayin kullum koyi wato da mutanen kirki mu dinga tunanin mutanen kirki da aikin kirki da suka yi don mu kwaikwaye su mu kwaikwayi irin aikinsu na kirki mu yi ayyuka irin nasu ta yadda suka yi aikin kirkin nan mu kamanta mu ma tashabbahu bil kirami in lam takunu amsalahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun haka, haka ainihin wato wani sha'iri yake faɗa ce tashabbahu bil kirami ku yi kamanceceniya da mutanen kirki in lam takunu amsalahu in ma ba za ku iya yin irin kirkin da suka yi ba ɗari bisa ɗari ku kamanta ku yi ƙoƙari ku kwaikwaye su sai ce fa inna tashabbuha habil kiram lalle kamanceceniya da masu masu karamci mutanen kirki falahun ai rabauta ce ba taɓewa ba ce a maimakin wato ashe kowane mutum shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuhsharu almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalil manzo Allah ce ranan tashin alkiyama kowane mutum za a tayar da shi akan addinin abu amininsa akan addinin abokinsa ko amininsa cewa don haka kowa ya duba ya ga wane ne abokinsa wa zai yi abuta da shi shine irin misalin da bahaushe yake cewa wato abokin ɓarawo sai ya ce ɓarawo ne abokin ɓarawo ba za a ce abokin ɓarawo malam ne ba ko abokin ɓarawo alhaji ne sai a ce abokin ɓarawo ɓarawo ne don haka kowanne iri inna tuyura ala ashkaliha hataka cewa su tsuntsaye idan ka kalli tawagar tsuntsaye irin tsuntsayen da suka taso zaka ga tawaga ɗaya ce sun kai wato goma ne ashirin ne hamsin ne sun fa haka suka ga tsuntsaye sun taso in ka ɗaga kai ka kalli wannan tawaga ta tsuntsaye da suka taso za ka ga duk kalar su ɗaya ne in tantabaru ne za ka ga gabaki ɗaya tantabaru ne idan kurciya ce za ka ga ita ce abin nan in jemagu ne za ka ga tawagarsu ba za ka ga wato da jemage da kurciya da tantabara sun yi gurub kala uku sun taho ba kowanne yana tare da irin kalarsa irin kalarsa haka yake tafiya irin kalar waɗannan tsuntsaye in sauka suka yi za su sha ruwa ko za su yi kiwo in tantabaru ne su za ka gani ba za ka ga ainihin wata kala ba a ce wanda ba tantabara ba ga hasbiya ga ga abin nan wa yake da suna bakin abin nan cewa hankaka da sauransu da da su shirwa a ce duk sun yi guruf sun taho kala-kala a'a inna tsuyura ala ashkaliha taqa kullun tsuntsaye a irin tsarin su a irin kalar su haka zaka ga group din su dan haka ko a duniya an ka kalli mutane zaka gani harayuwar ko a yanzu haka take zaka ga cewa abokin barawo abinda Bahaushe ke faɗa barawo ne shi yasa Hausa suke cewa in mutum bako ne ya zo gari wato zai zauna ko ba ku tambaye shi ba me ya sa? to in ya ɗan kwambi za ka gane za ka ga ya nemi irin kalarsa yan ɗan caca ne sai ka gan shi a tabarma yan caca idan kuma ainihin wato ɓarawo ne sai ka gan cikin tawagar ɓarayi idan wata sana'a yake ko kyakkyawa ce za ka ga ya nemi irin masu wannan sana'a irin tasa sai ka ga ainihin wato ya je can ya same su cewa irin sana'a sai dama ita yake yi kuma ya zo gari ko ku tambaye shi ko kar ku tambaye shi sai ku ga irin wannan wuri zai je shine wa'ana wannan ayoyi sun nuna mana kwaɗaitarwa wato wajen koyi da mutanen kirki wajen imaninsu da jihadinsu da juriyarsu da haƙurinsu da kyawawan maganganunsu abu na biyu muka fahimci wato falalar haƙuri da juriya da ihsani cewa Allah yana son masu wannan Allah hibbu sabirina na yuhibbul muhsinina Allah yana son masu juriya masu haƙuri masu ihsani masu kyautatawa da kyautata ayyuka muka fahimci abu na uku wato falalar wato shagalta da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka zama kana ambatan Allah la ya zalu lisanaka ratban bi lahi. Harshen kar ya gushe a rayuwarka kana yawa ambatan ubangiji kana cewa subhanallahi ko subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa wato harshen ka ya saba ya saba da wannan cewa kalmomi ne waɗanda suke nauyaya wato ladan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman manzon Allah yace kalmomi guda biyu waɗanda suke hafifata ne masu sauƙin faɗa ne akan harshe duk daƙigancinka duk kidahumancinka don rashin iya larabcinka duk kasancewarka baki duk kasancewarka kowane irin jahili kalmomi ne guda biyu manzan Allah ce khafifatani alal lisani masu sauki akan harshe amma mi kuma habibatani ilar rahman Allah yana son kalmomin nan guda biyu banda wannan kuma suna da nauyi na ɗimbin lada akan sikelin lada na wato na na aljanna ko sikelin lada na awon tashin alkiyama da Allah madaukakin sarki yace man saqulat mawazinuhu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wanda sikelan ayyukan sa na alkhairi suka samu nauyi za a sa wato za a tsaye da sikeli a dauko kyawawan ayyuka a dora murannan za a mai da tsikawan ayyuka kaman jiki a dauka a auna ko buhun huna ga buhun alkhairi ga tafin sikelinsa ga buhun buhun kurakurai da sharri ga tafin sikelinsa wanda ya rinjaye facen za'a in tafin sikelin alkhairi ya rinjaye to sai a samu aljanna Allah ya ce amma man saqulat mawazinuhu ubangiji ya ce wanda sikelansa na ayyukan alkhairi suka yi nauyi sai ya ce fa huwa fi aishatin radiya yana cikin rayuwa yardajiya ita ce rayuwar ni'ima ta gidan aljanna wa amma man khaffat fa wanda ainihin ainihin wato sikelinsa na lada suka samu rashin nauyi na zunubi shi ya ja sikelin lada ayyukan alkhairi ya ɗaga babu to wannan shi fa ummuhu hawuya aka ce uwarsa ita ce wutar hawuya cewa ita ce makomarsa ita ce mako masa, wannan ga wanda yake da kala biyun aikin da za a auna shine mutum musulmi amma kafiri Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa su ba su ba ma za a kai kayan su sikeli ba tunda duk kayan kala ɗaya ne abu biyu ake auna a sikeli da wannan da wannan a ga wanne ana son su zama wato auna za a yi su zama daidai su yi balansin ko kuma wani ake son ya rinjaya amma kafiri ya je da kafirci Allah ya ce irin waɗannan Ubangiji ya ce falanu ƙimu lahum yawmal qiyamati ba za mu sa musu sikeli ba to me za auna aikin kala ɗaya ne kuma mummuna ne babu mai kyau babu musulunci babu imani babu kyakkyawar aƙida ba sanin Allah ba sanin manzo haka aka rayu aka mutu cikin wato jahilci da kafirci kaga ba abin da za a auna kenan don haka falalar shagala da ambatan Allah manzan Allah da ya faɗi wancan sai ya faɗi kalmomin nan ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim su ne fa kalmomin da in za ka yi kuma su ba a yi musu rana ba ko lokaci ko a ce sai ka yi alwala ko sai ka je masallaci ko sai ka zauna ko sai kun taru ko sai an haɗu da jama'a kai kaɗe a gida kake a tafa kake a kasuwa kake a kwance kake a tsaye kake aiki kake ba ka aiki kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim lada mai nauyi ya tabbata a sikeli na lada sannan kun ba a yi maka adadi ba ba ce sai kai ɗari ba ko sai kai dubu ɗaya kai biyu kai gwargwadon da abin da kai ba a yi maka kaidi ba ba a yi maka wuri ba ba a yi maka sharaɗin alwala ba to sai ya zama wato koyaushe harshen ka. wato kana cikin ambatan Allah in ka ji abin tashin hankali marar daɗi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji abin da ya daɗaɗa maka rai ka ce alhamdulillahi ko ka ce masha Allahu ko ka ce ya salam saɓanin shi bahaushe in sai ya ji abu marar daɗi sai ce ya salam ai in kan balarabe abu ya same shi marar daɗi ya zo ya gaya maka ka ce ya salam ai sai ya falla maka mari saboda mi saboda ai ka ji daɗi kenan kalmar ya salam kalma ce wato wani abu ne aka gaya min mai daɗi sai in ce ya salam sai balarabe ya zo ce maka uwarsa ta mutu sai ka ce ya salam kaga me ya rage kenan ya falla maka mari amma shi bahaushe sai ya ji abu ce ai wane yau Allah ya masa cika sai ce ya salam eh, eh, bai san ma'anar ya salam magana ce wato ta abu in ya ƙayatar ba amma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wala haula wala quwwata illa billah wato wannan shi ya kamata ya faɗa ma ya ce ya salam shi dai kawai yayi larabci bai san abin da ya faɗa ba ko kuma ma wani ana faɗa ya ga cewa ai shi aran ma ne masanin qur'ani ne wani ya mutu yace wa man qadarallahu haqqa qadarihi kaga wannan bai san Allah ya zargi wanda ba san girman sa bane wa ma qadarullaha haqqa qadrihi basu girmama Allah hakikanin wasu ba kenan kana nufin wanda ya mutum ne bai girmama Allah ba ko yan uwansa ko ni kaga ta ma dai ba kalma ba ce ya kamata a ce in mutum zai faɗa abu ga dangana shi da addini ya zama ya san me yake faɗa ana cewa wani ma ka ce umar man Allah haƙa wai shi a nasa haukan ko a tasa fassarar wai tun da Allah da Allah ya ƙaddara shi yake yi wa ba shi ne fassarar aya ba wa ma qadarullaha haqqa qadrihi Allah ya zargi arna kafirai cewa ba su girmama Allah hakikanin girmamawarsa ba zargi ne ba yabo ba ba cewa kaddani ya ji kalmar kadaru ya ɗauke ta kaddara abinda Allah ya kaddara kaga wannan duk ba daidai ba ne ya kamata a ce masu irin wannan kalmomi eh, su kusaci karatu ko makaranta don su gyara language ɗinsu tsakaninsu da mahalicinsu tsakaninsu wato da aƙidarsu ko imani cewa falalar shagala da ambatan Allah wato musamman lokacin musibu musamman lokacin da ah, gashi ana wannan coronavirus ɗinnan cewa ya kamata a yi yawaita ambatan Allah yawaita wato addu'o'i da neman sauƙi amma sai ka ga yanzu coronavirus an mata waka ta fi ɗari nawa a duniya a maimakin wato ita matsayin wannan cuta da Allah ya kaddara ta a duniya ba babba ba yaro ba musulmi ba kafiri ba baki ba fari duk wanda Allah ya kaddara wa samun sa take yi cewa ashe wani lokaci ne na musiba da Allah ya kawo wanda za ta zama wato wa'azi wa'azi falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu haka Allah yace falawla iz ja'ahum ba'suna Ubangiji yace ce, Me yasa da a ce lokacin da mu ta sauka gare su, ta darra'u sai suka kaskantar da kai, suka koma ga Allah, sai dai a'a zayyana lahum shaitanu amalu sai shaidan ya ya kawata musu ayyukansu mai ganga ya ɗauko yana kiɗi yana tsalle yana rawa coronavirus kaza kaza shi yana ga abin kirki yake mai molo ya ɗauko mai gara ya ɗauko mai kotso ya ɗauko mai jauje ya ɗauko mai dindifa ya ɗauko mai jita ya ɗauko ana ta yin ana waiwa coronavirus waka ka firgita ka san ubangijin da ya nuna wa duniya wannan shine mafi girma a ji tsoronsa a bi shi a yi ɗa a gare shi a roƙe shi ya yaye wannan yau duk kasashen duniya duk gabaki ɗayansu sun haɗu suna neman abu biyu maganinta da kuma rigakafi har yanzu Allah bai ba su dama su yi wannan ba ba don ba maganin ba ko ba rigakafin Allah yana nuna girman ƙudurarsa da isa amma sai ta zama abun waƙa. ita ce za ka je kawai ana ta waƙa ana ta kiɗe-kiɗe ana tsalle ana raye-raye kaga babu maganar wanda ya ga irin wannan musiba ya kiɗa ya tsalle ya rawa ya ji daɗi wato a ce ya ma wa'aztu ta zame masa ma wa'azi babu wannan a wajensa kaga kurakurai ne kullum mutane tabkawa suke yi da ubangiji ma yana kama mu da laifukan da mutane suke yi da tuni ma duniya an share ta an shafe ta Allah ya aiko abu don ya zama wa'azi ya zama a fahimci girmansa a kadaita shi da ibada a gyara kurakurai a tuba a nemi afuwa a nemi yayewar ubangiji ta hanyar addu'a ba sai kun taru ba kana gida ka yi a duk inda kake ka yi duk sanda dama ta yi ka yi amma sai ya zama abin kiɗa a wajen waɗansu abin wake-wake abin raye-raye a gidajen wato yaɗa labaru da wurare kala-kala ga suna ana ta abin nan sai ka ga wato saurayi wato da matashi da matashi wasu ma sun goya bayansu a talbijin ana coronavirus rawa kaga kamar ana nuna Allah wannan da ka kawo ba mu wa'azu ba kenan ba mu fahimta ba kaga wannan kuskure ne ba daidai ba ne Allah ya ce zaharar fasadu fil barri wal bahri ba fasadi banna ta bayyana a cikin wato doron ƙasa da ruwa sai Allah ce bi ma kasabat aidin nas bai la bi ma anzalalla ba da abin da Allah ya so da abin da hannayen mutane suka aikata na irin waɗannan kurakurai da irin wannan banna amma sai a doge a ci gaba a yi ta yi wannan ba daidai ba ne sannan muka fahimci wato cewa idan Allah ya kaddaro abu mutum ya rasa abu kuma kada ya jawo wa kansa fushin Allah ya dinga nuna damuwarsa an sani abu marar daɗi ya samu mutum dole zai ji ba daɗi dole zai samu damuwa a matsayinsa na mutum haka Allah yi shi amma kuma ya dinga maganganu mu dai Allah dai kai mana kaza mu dai Allah dai kaman dai kaza kaza wannan kuma sai ya sa ka yi bi babu babu ladan musibar da ta same ka kuma ka ja wa kanka fushin Allah muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wato jagoranci a rayuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani ya kiyaye mu da duk abin da wato muke tsoro da abin da ya fi ƙarfinmu dukkan musibu da bala'i ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo sauƙi da afuwa daga wajensa subhanahu wata'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.